Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da sittin. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Kuna iya kama ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku cewa hukumar kula da kafafen yada labarai ta Najeriya ta shirya wani taron bita game da sharuɗan aikin watsa labarai sai kuma maimacin shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku. Daga nan kuma sai shirin jaridan ƙasar Kamaru da kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana bisa na'ura amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karatu baba ya koma kiri. Watan da ta gabata, Patrick Ho tsohon jami'in Hong Kong da ke kokarin wanke kansa daga tuhumar cin hanci da rashawa da ake masa a birnin New York ya yi tsammanin zai sha. A wani abin ba zata a wannan babban batun cin hanci da ya shafi manyan jami'an gwamnati sai kwatsam ranar goma sha hudu ga watan Satumba. masu shigar da kara suka wanke tsohon ministan harkokin wajen senegal sheikh gadio wanda ake tuhumarsa da taimakawa patrick ho yana baiwa jami'an afirka cin hanci da suke kalubalantar matakin da gwamnati ta dauka ya raunata tuhumar da suke yi wa ho lauyoyin ho sun nemi alkaliyan kotun na tarayya a birnin new york ta saki wanda suke karewa amma alkaliya mai shari'a loretta preska ta ƙi yarda da bukatunsu ta kuma yi fatali da batun belin patrick ho a karo na biyar lauyoyin gwamnatin sun ce gadio ya amince zai ba da haɗin kai ga wannan shari'a kana sun imanin bahasi da zai bayar a kan ho zai yi tasiri sosai a wannan shari'ar yayin da gwamnatin shugaba xi jinping ta ƙaddamar da yaƙi da cin hanci da rashawa kana ta yi gangami kan wannan yaƙin masana sun ce ya zuwa yanzu hukumomin china ba su gurfanar da wani kamfani ko wani ɗan kasuwa na ƙasar china ba akan wannan batun cin hanci da rashawa a wata ƙasa ho da yaƙi yadda da aikata ba daidai ba mahaukaciyar guguwar nan da aka yi wa lakabi wato suna michael ta kara samun karfi zuwa ma'aunin karfin auna wato guguwa na uku matsayi mafi tsanani yayin da ta tasarwa zirin shakatawa da ake kira panhandle da ke jihar florida hasashen yanayi ya ce guguwar michael za ta zo ne da iska mai tsananin da ke da karfin tafiyar kilomita 195 a duk sa'a daya kuma za ta zo ne da iska a gabar tekun gulf da safe yau laraba an ba da shaidin mahaukaciyar guguwar a yankin iyakar jihohin alabama da florida wanda ke gabashin kasar sai dai ana sa ran za a samu iska da kuma ruwa kamar da bakin ƙwarya a wasu wurare gwamnan jihar florida rick scott ya bayyana guguwar michael a matsayin mummunar guguwa kuma ya yi kashedi cewa guguwar za ta iya yin barna a wasu wurare a cikin jihar ya gargaɗi mazauna jihar da su bi umarnin ma'aikatan ceto kuma su mai da hankali akan labarai da ake bayarwa akan wannan guguwar shi ma shugaban amurka donald trump ya ce ma'aikatan ceto na tarayya suna zama a cikin shiri 'yan sandan zimbabwe sun ce za su hana zanga-zangar da ake shirin gudanarwa a babban birnin kasar a kan sabon harajin aikewa da kuɗi mai magana da yawon 'yan sandan ya faɗa a jiya talata cewa an fito da wata sabuwar doka a kan taron jama'a a birnin harari saboda barkewar cutar kwalara sai dai masu suka sun ce an kyale magoya bayan shugaban kasar emerson minangagwa suna gudanar da tarukansu amma kuma ana hana 'yan adawa yin taro wasu kungiyoyin kwadago masu alaka da 'yan adawa ne suka shirya wannan zanga-zangar masu sharhi sun ce gwamnati dai tana kokari ne ta hana taruka da za su iya rikidewa su zama tashin hankali mutane shida ne suka mutu a cikin wani hari da sojoji suka kai wa masu zanga-zanga bayan an zaɓi shugaba Mnangagwa watanni biyu da suka shuɗe ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta ba da sanarwar cewa za ta yi murabus daga mukaminta wanda zai fara aiki a ƙarshen wannan shekara haley tsohuwar gwamnan jihar carolina ta kudu wanda ke kudu maso gabashin amurka ta wakilci amurka a majalisar ɗinkin duniya tun lokacin da shugaba trump ya hau ƙargan mulkin amurka a shekarar 2017 haley ta yi kokarin kare manufofin gwamnatin trump a kan iran da kuma nuna goyon baya ga isra'ila ita ce kuma ta shirya wa trump zuwa majalisar ɗinkin duniya sau biyu ciki har da jagorantar zaman kwamitin sulhu wanda ya yi a karin farko haley ta sanar da ajiye aikinta a hukumance a jiya talata ofishin shugaban amurka na oval office a fadar white house yayin da take tare da shugaban kasar ta ce babu wani takamammen dalili akan wannan murabus sai dai tana ganin lokaci ne kawai ya yi haley ta ce idan aka hada shekaru shida da ta yi tana aikin gwamna ta kwashe kimanin shekaru takwas tana aiki na bautarwa kasa kuma ta ce lokaci ne ya yi da ya kamata ta ba wasu kuma su masu ba da nasu gudunmuwar labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc Madalla yayin da zaben shekarar 2019 ke karatowa a Najeriya ya sa hukumar kula da kafafen yaɗa labaru NBC ta ja hankalin kafafen yaɗa labarai na jihar Kaduna game da kiyaye abubuwan da suke watsawa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Isa Lawal Ikra. Hukumar kula da kafafen yaɗa labaru ta NBC da ta shirya taron wayar da kai na musamman na kwana guda ga kafafen yaɗa labarun da ke jihar Kaduna. Ta ce tasirin gidajen rediyo da talabijin ne ya sa dole a jawo hankalin ma'aikata don su yi taka tsantsan a lokacin siyasar da ke tafi. Alhaji Ibrahim Isa Wada ne babban daraktan da ke kula da hukumar kafafen labaru ta NBC a shiyar Kaduna. Zaben zaben shekarar 2019. Me fargaba ku? Ah, ah, fargaba ba wani abin fargaba inda dai za a aiki yadda ya kamata. Muna so station su bi ka'idojin da ake son aiki. Ah, su aiki bisa dokar aikin jarida da aka saka a duniya kuma su bi dokar aikin jarida na Najeriya. Ba mu ce sai an ba kowa lokaci kamar da aka ba kowa ba. Amma kada wani ya zo zai magana a ce ba zai yi magana ba wannan an kato haƙƙinsa. Daga cikin wa'anda suka halarci wannan taro sun yi korafe-korafe na wasu abubuwa yadda kuke gudanar da aiki ba wani korafi tunda mun fahimci juna akan komai da komai tara kaɗan ne daga cikin aikin da za a yi idan an yi laifi ba so muke ma tarar ba kun jawo hankali akan labarin ƙarya da maganganun muzanci da sauransu wannan aiki NBC za ta yi a daidai wannan shekarar zaɓe take zuwa duk wanda ya samu wannan laifi na faɗan labarin ƙarya ko ci zarafin wani bisa saba doka za a hukunta shi dama NBC ba sa kyale irin wannan abu to ko na tasiri wannan taro ke da shi ga ma'aikatan kafa labarun da ke shirye shirye-shiryen siyasar da akanta ne aka shirya wannan taro? Sunana Dahiru Ahmad ina gabatar da shirin turbar demokuraɗiyya a Liberty Radio da TV. To a iya cewa alhamdulillah irin wannan taro ya zo a daidai gaba musamman ganin yadda karatowar zaɓuka musamman na shekara ta 2019 ce da karatuwa a iya cewa mun fahimci abubuwa da dama musamman akan aikinmu na tsayawa a tsakiya ba tare da ka ɗauki wani bangare ba a cikin aikin ka baki ɗaya domin ka baiwa mai sauraro ko mai kallo damar ya fahimci ainihin yadda abin yake faruwa baki ɗaya. sunana yusuf ibrahim kudan daga kafar labarai tare power fm daga nan kaduna kuma ina gabatar da shirin tsamagiya to alhamdulillah babu shakka yana da kyawu dama a dukkanin abin da mutum ke ya zama a kowanne zai ɗan rika kwankwasan kanshi to hakika wannan taro zai taimaka min sosai akan yadda zamu rinka gudanar da ayyukan kuma na ƙara matuƙa. to sunana ahmad muhammad bakarfi daga frcn kaduna gabatar da shirin demokradiya da ƙasa inda muka fi samun kalubale shine na jam'iyyun siyasa misali 'yan siyasa wani zubin za ga cewa bukatar su kawai ita ce a gaban su wasu daga cikin su ba sa kiyayewa da irin sharuɗa da aka sharɗanta na kowanne kokari ga cewa ya kiyaye saboda a yi siyasa cikin mutunci ba da gaba ba a yau gaskiya magana na karu sosai saboda an faɗo su abubuwa da hankali ma bai kai gare su ba sunana awal abdullahi ina gabatar da shirin ga fili ga doki da kuma zare da abawa a ditv tare da alheri radio eh, gaskiya na ɗauki darasi da dama musamman akan batun da ya shafi shiri na siyasa saboda idan aka duba irin kalubalen da ake fuskanta tsakanin masu gabatar da shirin da kuma 'yan siyasa mafi yawanci dan siyasa a duk lokacin da zai kawo kudinsa. wa yana son duk wani abin da zai faɗi a ce kai ma ka bar shi ya je ga al'umma kuma akwai ka'idoji da ita wannan hukuma take dubawa wayanda idan har ba a bi su ba za su iya tada tarzoman da abin zai iya haifar da abin da ba a so a wasu bangarori kuma kara mana ilimi akan al'amura ko kuma kalamai da ya kamata su je ga masu sauraro da kalaman da bai kamata a ce sun je ga masu sauraro ba. Dama dai lokaci zuwa lokaci hukumar da ke kula da kafafen yada labarin kan shirya tarurruka ga ma'aikatan gidajen rediyo da talabijin da nufin ganin sun kiyaye dokokin da ke kunshe cikin ita wannan hukuma. Wanda rashin kiyaye dokokin ne wani lokaci kan kawo ruwa ya tsami tsakanin hukumar da ma'aikatan da a ƙarshe akan ci su tara. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To madalla a gaida Isa Lawal Ikra kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. bambanci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. kaɗa kai mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana ka zo bar ka zauna Najeriya. To wannan haka yake har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda za a muke cewa karfe uku da kusan minti goma sha uku na dare ga shirma na gaba. Jama'a salamu alaikum. a ci gaba da bin diddigin zargin da ake yi wa shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasar najeriya malam abba kyari a makon da ya gabata mun fara muku tattaunawar da muka yi da dsp tijjani bulama dan sandan da ke kokarin taimakawa bako ziri wajen ganin an dawo masa da maƙudan kudaden da ya ta zubawa asusun banki na wani mutum mai suna sana ado da ke zama yaron abba kyari mun ci daga bakin dsp bulama yadda tun farkon haɗuwarsa da bako waziri ya fara gudanar da bincike don gano gaskiyar abin da ke faruwa hali ya kai ga kiran shi sana adan ta wayar tarko ya kuma yi masa tambayoyi a yau za mu ji abin da ya fara da dsp bulama sanadiyar binciken da yake gudanarwa suna Nasir fil hashin gumel so daga bayan nan shi a dosanin ya sake kashe wayansa ina neman wayan nan kusan sati biyu ban samu wayan ba sai na ce to yanzu abin da za a yi bari kafin um, um, mu san dai mu samu tabbacin maganan a kai har magana zuwa gaba bari mu sani mu dan yi wani dan guntun bincike shi yasa na ce ma shi dan wannan ma ya ga loyansa ya rike petition don shi loyan ma ya zo mun da petition din sai na ce mishi a'a ni ba zan kai shi ofis ya je ya tanda da petition din ba bari mu dan yi binciken da za yi kafin nan sai shi ya ce to bari ya rike yana da kyau ma in yi hakan sai na dan yi guntun bincike hakan nan har na gano eh, call data record din da sauransu zai shine na kirawo daga bayan kamar irin sati uku sai lokacin da shi eh, eh, mr president da ya tafi england ba lafiya kafin ya dawo sai shi Eh, abba kyarin na kira waya na kira waya na kira waya lokacin baya daga ina ga lokacin baya gari ne da shi mr president sai ya shigo najeriya a ranar sai na kira wayan sai wayan ya shiga no ba ba waya ma ne ba tura masa text message ne da farko sai nice masa ah, ranka daidai ga wani magana ne ya taso eh, na ji a bakin wani kuma eh, magana nan ya shafi kuɗi ne ni zatauna kar da sunanka ne ake amfani da shi ake so a yi ma damfare wancan wanda ya kawo magana sai ce a'a a'a ya ce ya rubuta ta same sai cewa no no no no ba wato ba shi bane kenan that I should go ahead and do my investigation abin da ya faɗa min kenan akwai shi a cikin cikin wayana wannan message in har yau in ba don wayan yana hannun 'yan sanda ba so sai na sake da na duba na zana gari bayan kwana uku lalle lalle wayan nan nashi ne sai na sake tura masa na sake kira da ya daga sai na ce mishi sa ah, wannan magana fa don kamar fa ya yi abin nan sosai don gaskiya kar magana ya dan abin da shi sa da ke kiranka ah, mu san cewa lalle lalle ba wayanka aka ɗauka aka amfani da shi ba kuma ba wani bane yake abin nan ɗinsa Eh, ko kuwa ku ba ku taba communicating da shi ba sai ya ce babu ba wani abu kar in damu haka mai ce mu o oh, kun yi magana da shi baki da eh, baki shi daga baya bayan test message din hmm. muka yi magana da shi sai ce mu ba wani abu kar in damu sai na ce to shikenan sai bayan kwana ranar da muka yi magana da shi ba zan san ranar ba between ina gani ko eh, sha biyu ga watan march mari ake cewa ko yawa maris 2016 kenan last year sai on the 27 around 9 day 9 a.m. sai na tura ma shi ado sanin shi ado sanin kawai na tura wannan number ado sanin na tura masa text message cewa in bai ba don shi na ce ni na yi magana da shi oga ban san oga ba ban san shi a bakari ba amma tun da shi ado sanin account ɗinsa aka sa wannan kuɗin shi na sani ya yi maza maza ya mayar da kuɗin na ma bako kuɗinsa don an dame sa in ba haka ba na ce daga nan zuwa litinin uh, amin juma'a in ba a bada kuɗin nan ba ran litinin na ce zan yi tona musu asiri ko call data record din su da sauransu na ce zan bayar a yi publication na yi haka ne don in threatening su an gani ko abin da gaske ne ko ba gaskiya ba ne in na yi ne na san zai kashe wani ba zai sake buɗewa ba don muna hakan na dama so sai ni da kaina an taba min irin wannan abin aka ce min bbn na yayi wayewaye da sauransu in kira wannan number da sauransu na kira mutumin na dan zazzage shi ya kashe wayan bai sake bude wayan ba na riga na sani to ni na azumin har yanzu wani hanya ne suka fito don cutan shi bakon da ne haka sai wayan kwata-kwata yake tafiya bayan kamar karfe goma na sake gwada wayan wayan bai tafi ba ashe shi ina da na tura masa test message ya kai wayan ma shi abakiyarin ne yadda na yake azumin kenan sai kamar sha ɗaya sha ɗayan na safen kenan kawai sai in dss fiye da mota goma suka shigo angomu in fact ba su san ma gidana ba amma suna sun san dai a angon nake da yake sarga sun akwai wayan da ya kira ni da ke kira ni na daga to lokacin da suka kira ni na san sun yi tracking ne sun san circumference in angon da nake sai suka shigo suka dinga ta tambaya a cikin estate din ina ne ina ne unguwar ku. muna na na na na eh, loko goma ne yes sai suka shin gidanka ne ko haya kake a haya ne ke suka suka shigo gaba daya suka ta tambaya suka ta tambaya da kar dai suka gano gidan don sun faɗa min daga baya bayan na fita kenan suka ce ai mutanen nan sun kai awa daya cikin estate din nan suna ta zagaye zagaye kafin na suka gano gidanka don gida na uh, is at the extreme end na abin nan hmm. sai shi ne da suka zo gida na fiye da mota goma kuma dukkansu da bindigogi eh, suna saka uniform irin na in sas na baki hakan nan hmm. irin uniform ɗinsu so suka yi knocking suka yi knocking kofan so mata na da ta fito ita ta ɗauka in office namu ne su don kusan the same uh, outfit namu kala ɗaya ne baki-baki hakan nan lokacin nan lokacin na na eh, counter terrorism investigation unit so muna tare da sas lokacin don muna sa the same uniform hakan nan sai yi mata ta zo ta same ta ce mun yan ofis na ku fa sun zo na ce me ya faru ne kuma yan ofis bari da ya kan gani na fito na sa jallabi hakan nan ne ba takalmi hakan nan sai na fito ina fita na bude kofa sai na fito eh, na fito eh, wajensu sai suka ce min ni na tijani s bulama sai na ce eh suka ce to an turo su ne daga aji ne turo su su zo su tafi da ni akwai dan bincike da nake ne wani je yi shedding more light akan wannan binciken sai nace wani bincike ne sai suka ce in ka je can za ka faɗa kawai sai suka yi bundle ina suka samu max suka rufe ma fuska eh suka rufe min fuska na matana tana kuka ɗana ya fito ya rike kafa na suka buge shi ya faɗi yaro yaro karamin shekara ɗaya da jos ina gani wata tara ne yaro ya je faɗi har sai dan samu dan bruises suka za su tafi da sai nace ce bari mana to in sa takalmi na ai kun san dai ko ma mene kun san da ni baye ne sai suka ce eh sun sani ba dsp ba ne na ce eh suka ce to ina ruwan mu da kai mu aikin mu muke yi ba takalmi ce ba zan sa takalmi suka ce wai hakan nan za mu tafi hakan nan ba takalmi suka dauko ni suka jefa ni a cikin mota sai suka yi zooming off in fact da za su shigo sanda suka yi threatening masu gadin akan cewa su bude bariyan su bari na get din kuma akwai tak da ake karba sun ki su karbi tak din don saboda in suka zo kar a rufe bariyan su samu Uh, uh, don za su fito a guje ne suka fito su sauran masu dan station a waje ne mota biyu din sauran ne suka shigo suka shigo cikin wajen gidana muna zuwa bayan sun samu wannan abun a cikin mota sai suke tambaya da wai me yasa nake so in falle shi shi abba kyare me yasa ne da harkan su me ne da da harkan su wallahi daga nan ne na gane cewa ainihin abba kyare nake wannan abun amma duk da duk yadda ba ya faɗa min wallahi ban yarda ba amma san da su sai suka ce min me yasa kake so ka fallashe sa kana so ka zama whistle blower ne kai police ne mai ruwanka da harkan su sai na gano cewa lalle lalle wato duk maganar da kai ma ta baya baka dauka da abba kari kake gaba daya ni ban dauka da abba kari bane kawai da ya dauka ya bani number ne ban san ba da wa nake magana da shi ba wallahi makon gobe za mu daura inda muka tsaya da kuma yarda Allah za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu yanzu a madadin nasiru adamele kaya nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya to da sai biyo mu shirin safiyar ranar litinin domin sauraron ci gaban wannan shirin yanzu kuma ga awal garba da sharhin jaridin kasar kamaru Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridar Kamarun Enfo. Ana tarwato mana cewa shugaban kasar jamhuriyar Kamarun Musabiya da uwar gidansa sun kada ƙuri'unsu ne a mazaɓarsu da ke ƙauyen Wameka kuma za a kammala bayar da sakamakon zaɓe ne cikin makonni biyu masu zuwa. Sai kuma jaridar Kamarun Tribune an da ita kuma cewa ta yi an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana a faɗin ƙasar baki ɗaya amma har yanzu ana ci gaba da haɗa hancin sakamakon zaɓe a faɗin ƙasar. jaridar emergence kuma ta gulmata mana cewar duk 'yan takarkarin kasar guda tara sun kada su ne a mazaɓan da ke ƙauyukansu sai jaridar nouvelle expression anda ita kuma ta hango mana cewar a jihar arewa maso yammacin ƙasar jamhuriyar kamaru da kuma jihar kudu maso yammacin bangaren da ake samun hare-hare na maharan 'yan ahware sun yi barazana na hana al'umman wannan bangaren kada ƙuri'unsu kuma sun cimma nasara sai kuma jaridar le message an da ita kuma cewa ta yi a jihohin yan awarin kasar jamhuriyar kamaru guda biyu bayan an kammala zaɓe cikin dare ne jama'an tsaro suka yi wa birnin baminda da na buya diran mikiya sai kuma jaridar filkam ta kasar jamhuriyar kamaru cewa ta yi manyan limaman cocin katolika da na addinin musulunci na kasar jamhuriyar kamaru sun yi wani zama na musamman domin gudanarwa kasar addu'an zaman lafiya a loyayin da aka gama kammala gudanar da zaɓe a ƙasar sai kuma jaridan economy ita kuma shaida mana ta yi cewar a shekarar 2018 ɗin nan gwamnatin ƙasar ta fi barnar kuɗi fiye da sauran shekaru da suka gabata jaridar quotidien kuma ta ce ministan cikin gidan ƙasar jamhuriyar kamaru a tangaji ya bayyana a fili cewar gwamnatin ƙasar ta haramtawa duk waɗansu al'umma yin wani gangami a faɗin ƙasar kafin hukumar zaɓe da kuma kotun koli na ƙasar su bayyana sakamakon zaɓe kuma duk wanda aka same shi da laifin riga malam masallaci wajen bayyana sakamakon zaɓe to zai ɗanɗana kudarsa za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar west echo an da ta ce shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru mustabiya a jihar ba zai samu su ba kasancewan duk 'yan asalin jihar sun jefa wa maurice kamto ɗan ɓangaren nasu muhammad awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru To madalla a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma su rauki kira kuna ajiye mana bisa na'ura. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio na Amerika. Suna na ɗaɗa Joja Kadara jihar Niger Nigeria. Ina kira ga 'yan majalisar dattawa ta tarayya. A halin gaskiya yanda za su dawo bakin aiki ya kamata su na su yi ma talakawa aiki ba rigimu da suke yi a majalisa ba shi ne ba shi zai ma talakawa aiki ba su ji tsoron Allah ina mafita ana rigima a majalisa kuma yaushe ne za ma jama'a aiki. sunana lawala bakar bodinga daga sokoton najeriya shirin mai da asali zuma to allah ya hausa ya san da sako na ga ilahirin yan najeriya musulmi da kirista dangane da kalubalen da muka fuskanta da sakkwato zuwa zamfara yanzu wani ibtila'i na bala'i ya sabka jiya da daddare misalin karfe bakwai da rabi inda bayan allah masu cin kasuwa daga mahara zuwa sakkwato aka yaye mutane mota biyar aka shiga daji da su aka yi kidnapping ɗinsu domin neman kuɗin fansa inna lillahi wayan na ilaihi raji'una um salamu alaikum biyoyi hausa sunana malam hassan darakta wanda aka fi sani da malam hassan mai hanyar so yan guru jihar yobe wato a yau zan yi faɗi ra'ayina kan batun ƙarin sabon albashi da aka yi ma'aikata na najeriya hakika abin ya dace kuma zai ƙara ɗaukaka janar muhammadu buhari game da ainihin zaben da za a yi na 2019. Assalamu alaikum mai magana Umar Hassan Tankuri murya Amerika. Ina kiran ku daga nan Katsina asibitin kashi ta ɓata gara lokal gana. Shin da Allah tambaya gare ni ga hukumar zaɓe ta ƙasa. Akwai wani tanaji da aka yi ma kamar abin da ya faru zamfara akwai wani tanaji a cikin tsarin mulkin Najeriya da aka yi in an samu wannan matsala ga yadda za a yi a wawari. To ma da kafin mu kai ga karshen shirin gaba ya dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice. Watan da ya gabata Patrick Ho wani tsohon jami'in Hong Kong da ke kokarin wanke kansa daga tuhumar da tuhumar cin hanci da rashawa da ake masa a birnin New York ya yi tsammanin ya sha. a wani abin da ba zata a wannan batu na cin hanci da ya shafi manyan jami'an gwamnati sai kwatsam ranar goma sha hudu ga watan satumba masu shigar da kara suka wanke tsohon ministan harkokin wajen senegal sheikh gadiyo wanda ake tuhumarsa da taimakawa patrick ho yana baiwa jami'an afirka cin hanci da suke kalubalantar matakin da gwamnati ta dauka da ya raunata tuhumar da ake yi wa ho lauyoyin sun nemi wata alkaliyan kotun tarayya a new york din ta saki wanda suke karewa amma ta ki yadda da wannan bukata na tasu mahaukacin guguwar da aka mata lakabi da suna michael ta kara samun karfi zuwa ma'aunin karfin guguwa na uku wato matsayi mafi tsanani kenan yayin da ta tasarwa zirin shakatawa da ake kira panhandle a jihar florida hasashen yanayi ya ce guguwar michael za ta zo ne da iska mai tsananin karfi mai tafiyar kilomita 195 a sa'a daya kuma za ta isa gabar tekun golf da safiyar yau laraba 'yan sanda a zimbabwe sun ce za su hana zanga-zangar da ake shirin gudanarwa a babban birnin kasar a kan sabon harajin aikewa da kuɗi zuwa ƙasashen waje mai magana da yawon 'yan sandan ya faɗa a jiya talata cewa an fito da wata sabuwar doka a kan taron jama'a a birnin harari saboda ɓarkewar cutar kwalara da aka samu a wurin kafin mu yi sallama muna mika sakon taya murna ga injiniya sha'ibu gani madakin zazzau silaja muna ɗaurin aurensa da malama aisha hassan wanda za a yi ranar juma'a sha biyu ga wannan wata a mina jihar naija to allah ya sa a yi lafiya a kuma tashi lafiya masu sauraro anan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin haka kuma kar a manta za iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma na shafinmu na facebook yanzu a madadin baba ya koma kere ta na gabatarwa sai kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau daryl smith ni sarfili hashin kuma da ke cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum